radio vior hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran. a abu biyar la himmi na shayin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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne a tare da ku a cikin wannan foto rahoto ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abin da za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi shirin nan na kokon san sai labarin duniya da ɗumɗumin su daga nan kuma sai afirka a yau abin da zai biyo baya shine ra'ayin masu sauraro mata a cikin al'umma amsoshin fikihun mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin abubuwan da muka sanar ɗaya ba ɗaya yanzu ga shirin kokun san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 14 ga watan yulin shekara ta 2023 wanda daidai da 26 ga watan zulhijjan shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 233 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan yulin shekara ta 1789 a dai lokacin da ake cikin gwagwarmayar juyin juhali a kasar faransa masu juyin juhalin suka rusa kurkukun bastille mai ban tsoro an gina wannan gidan kurkuku ne dai da nufin yin amfani da shi a matsayin wurin horar da sojoji amma daga baya kuma sarakunan kasar faransa suka mai da shi wurin azartar da masu adawa da su amma bayan wannan bore a rana irin ta masu boran sun rusa wannan gidan kurhuku sannan kuma suka fitar da dukkanin fursunoni da ake tsada da su a cikinsa masu saurare kun san cewa shekaru 162 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan yuni shekara ta 1861 aka kammala aikin kera bindiga mai barin wuta ta farko a duniya wani ba amurke ne makeri mai suna kathleen shine fara kera wannan bindiga wadda za ta iya harba harsasai masu yawa a lokaci guda duk wani dai a lokacin bindigar ba ta sarrafa kanta amma daga bisani kuma bayan samun ci gaban ilimin kere-kere an da wannan bindiga ta zama mai sarrafa kanta daga bisani amurka ta kara inganta kera wannan bindiga ta yadda ta zama ɗaya daga cikin makaman da take kerawa ga kasashen duniya cikin nau'o'in makamai waɗanda take cinikinsu a duniya da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan yulin shekara ta alif tara da hamsin da takwas a kawo ƙarshen mulki irin na tsarin sarauta a ƙasar iraki biyu bayan wani jiwon mulki na soji da janar abdulkarim kasimi jagoranta a yan wannan jiwon mulki dai an kashe sarki faisal na biyu da kuma firaministan ƙasar iraki na lokacin nuri sa'id sannan kuma an kashe wasu da dama daga cikin waɗanda suke tare da masarautar kamar da kuma aka kakkaɓe hannun dukkanin wasu waɗanda suke tafiyar da lamarin gwamnati a ƙasar iraki karkashin masarauta ta sarki faisal na biyu bayan da al'amura suka lafa janar abdulkarim kasim ya kafa tsarin jamhuriya iraki maimakon tsarin sarauta tsarin da ya kafa dai ya gini ne akan aƙida ta in kasance ƙarƙashin mulkin soja haka lamura suka ci gaba da tafiya iraki zuwa shekara ta da uku. lokacin da kuma ɗaya daga cikin manyan na hannun damar abdulkarim kasim wato abdulsalam arif ya masa juyin mulki sannan ya hamɓarar da shi kuma a yayin yunkurin juyin mulki ne aka kashe abdulkarim kasim daga lokacin da kuma abdulsalam arif ya fara mulki a iraki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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 to ga labarin duniya da ne shaba adam zan karanto muku labarin duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya bayyana muhimmancin alaƙa tsakanin iran da afirka amurka ta baiwa kasar kirenia albarusai masu 'ya'ya an yi zanga-zangar neman a saki fursunonin siyasa kasar tunisia tun daga cikakkun labarun. shugaban raisi na iran ya bayyana muhimmancin alaka tsakanin ƙasarsa da kuma nahiyar afirka kamfanin dillancin labarun meher ya nakarto shugaban ƙasar ta iran said ibrahim raisi yana bayyana muhimmancin alaƙa tsakanin nahiyar afirka da iran don haka bai kamata a yi watsi da wannan damar da aka samu ba shugaban na iran dai ya bayyana haka ne bayan dawarsa daga ziyarar da ya kai zuwa kasashen nahiyar afirka da suka hada kenya uganda da zimbabwe sai dai shugaban na ƙasar iran ya bayyana da a shekarun baya aka yi watsi da bunƙasa alaƙa da afirka iran don haka yanzu dole ne a yi duk abin da za a iya yi domin sake farfado da ita shugaba da isi ya ce tun bayan cin nasarar juyin musulunci ne dai marigayi imamu khomeini ya ayyana muhimmancin yin alaka da nahiyar afirka a ƙarƙashin aiki tare domin fada da mulkin mallaka kuma akan haka ne jagoran juyi ayatollah sai da aliyu iya ya ci gaba da ba da umarni a yin wannan ziyarar dai an kulla jeniyoyi masu yawa da kasashen kenya uganda da kuma zimbabwe kasar masar ta sanar da fara daukar matakan kawo ƙarshen rikicin kasar sudan shugaban kasar ta masar abdul fattah asisi ne ya bayyana haka a yayin wani taro da aka yi da ya hada shugabannin kasashe shida masu makwabtaka da sudan da shine mataki mafi girma da aka dauka tun bayan barkewar rikicin kasar ta sudan taron dai da shugaban kasar ta masa ya jagoranta ya haɗa shugabannin ƙasashen habasha sudan ta kudu chadi eritrea afirka ta tsakiya da kuma libya abdulfata asisi ya bayyana cewa yayin taron mun nuna damuwa akan yadda aka samu taɓarɓarewar harkokin jin ƙai kuma mun yi allah wadai da yadda ake kai fararen hula hari hakanan kuma taɓarɓarewar harkokin lafiya da kuma lalata asibitoci da aka yi wani sashe na jawabin shugaban ƙasar ta masar ya ce muna yin kira ga kungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ƙara ƙwazo wajen aikewa da kayan agaji zuwa sudan tun a watan afrilu ne dai rikici ya barke a tsakanin sojojin ƙasar ta sudan da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa wanda ya zuwa yanzu ya ci rayukan fiye da mutane dubu uku to kuna ta da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran amurka ta tabbatar da baiwa ƙasar ukraine albarusai masu 'ya'ya shugaban kasa amurka joe biden ya tabbatar da cewa ƙasar ukraine ta karbi albarosai masu 'ya'ya ƙarƙashin sabon tallafin makamai da ta baiwa cape da kudinsu ya kai dala amurka miliyan 800 shugaban kasa amurka ya kuma nuna fatansa na ganin ukraine ta ci gaba da kai hare-hare a kan rasha har zuwa lokacin da zai fi dacewa da maslaharta da ta zauna kan teburin tattaunawa a gefe daya ministan tsaron ƙasar ukraine alexei rizkov ya faɗa a jiya alhamis cewa a yayin taron ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato da aka yi a ƙasar lithuania ƙawayen ƙasar sun yi alkawarin ba su taimako na kayan aiki da kuɗinsu zai kai dala amurka biliyan 1.6 ministan tsaron na ƙasar ukraine ya rubuta a shafinsu na twitter cewa taron na nato da aka yi a ƙasar lithuania ya haifar da ɗama ido rasha yi ta sha alwashin mayar da martani mai tsanani matukar amurka ta baiwa ukrainian makamai masu yaya an yi zanga-zangar neman a saki fursunonin siyasa a ƙasar tunisia a jiya alhamis ne dai mutane da dama suka fito zanga-zanga domin yin kira ga shugaban ƙasar kais sa'id da ya saki fursunonin siyasa tare da nuna ƙin amincewa da da yake sarrafa ma'aikatar shari'ar ƙasar daga watan fabrairu na wannan shekara zuwa yanzu an kama mutane da sun kai ashirin tsakanin 'yan siyasa 'yan jarida da 'yan kasuwa tare da tsare su bisa zargin su da kitsa wa ƙasar tunisia makarkashiya ta tsaro shugaban ƙasar ta tunisia kais sa'id ya bayyana mutanen da ake tsaye da su a matsayin 'yan ta'adda masu zanga-zangar da suka hada da dangin waɗanda aka kama ɗin da kuma masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun yi gangami a bakin ginin kotun ɗaukaka ƙara a birnin tunis mai magana da yawon jam'iyyar nahada imad khamiri ya bayyana cewa kama mutanen da aka yi dai yana da alaka ne da siyasa kuma haka yana nuni da gurbatar yanayin siyasa a kasar shugaban jam'iyyar nahada rashid ganushi yana cikin waɗanda aka kama to ƙarshen labarin duniyar kenan Karshen labarin duniya kenan yanzu kuma ga shirin nan na afirka yau afirka a yau masu saurare barkanku da haka. kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da gwamnatin Sudan ta ɗauka ne na yin tir da shawarar da ƙasashen Kenya da Habasha suka gabatar kan neman hanyar warware rikicin ƙasarta da ni Sunusunti zan jagora. jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. matsayin shugaban kasar kenya william ruto da na firaministan habasha abiy ahmad game da rikicin sudan dangane da sakamakon taron kolin shugabannin kungiyar kasashen kungiyar raya harkar tattalin arzikin yankin kasashen gabashin afirka ta igat domin warware rikicin kasar sudan ya haifar da takun saka da har ta kai ga sudan ta yi barazanar dakatar da zama memba a kungiyar wadda ita ce ta fifice a cikin waɗanda suka kafa kafa kungiyar ta igat a shekara ta 1996 tun a ranar litinin da ta gabata ce babban birnin kasar habasha addis ababa ya karbi bakoncin zaman taron kungiyar igat don neman hanyar warware rikicin sudan tare da halartar shugaban kasar kenya william ruto da prime ministan habasha abiye ahmad amma aka samu rashin halartar shugabannin kasashen jibuti ismail umar gulen da na sudan ta kudu salva kiir dit tawagar gwamnatin sudan da ke birnin addis ababa ƙarƙashin jagorancin jakadanta a habasha jamal al-sheikh ta cewa zaman taron bayan gabatar da buƙatar neman sauya shugaban ƙasar kenya william roto a matsayin shugaban kwamitin ƙungiyar ta igat saboda zarginsa da nuna goyon baya ga wani ɓangare da ake rikici da shi a ƙasar ta sudan a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen sudan ta fitar taron ya samu halartar yusuf izzat mai baiwa kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces shawara a harkokin siyasa kamar yadda tawagar shugabannin gamayyar rundunar yanci da canji da ta hada jam'iyyun siyasa da kungiyoyin fararen hula ta forces of freedom and change da ta hada kawance da tsohuwar gwamnati rikon kwarya a sudan ta samu halartar zaman taron bayanin bayan taron ya yi kira ga bangarorin da suke rikici da juna a sudan da su gaggauta tsagaita buɗe wuta tare da komawa kan teburin tattaunawa yana mai jaddada cewa babu wata hanyar fada da za ta magance rikicin ƙasar ya kuma buƙaci yin ganawa ta kai tsaye tsakanin shugabannin ɓangarorin da suke rikici da juna da nufin cimma matsaya mai ƙarko domin kawo ƙarshen tashin hankalin cikin hanzari a ƙasar. tare da rattaba hannu kan wata yarjejeniyar sulhu da zaman lafiya maras sharaɗi kuma maras iyaka a tsakaninsu su hakanan sanarwar bayan taron ta yi kira da a gudanar da wani zaman taron koli na rundunar sojin wanzar da zaman lafiya a yankin gabashin afirka isaf domin duba yiwuwar tura dakarun wanzar da zaman lafiya zuwa kasar ta sudan don kare fararen hula da kuma tabbatar da isar da kayan agajin jin kai na dan adam ga masu bukata bayan kammala zaman taron shugaban kasar kenya william roto ya ce halin da ake ciki a sudan yana bukatar sabbin shugabanni da za su iya jagorantar yanayin kasar domin fitar da ita daga cikin mummunan halin bala'i da ta shiga tare da buƙatar agajin jin kai na ɗan adam cikin gaggawa shi ma firaministan habasha abiye ahmad ya ce sudan na fama da matsalar rashin shugabanci ya kara da cewa bai kamata a zuba ido ba saboda sakamakon da zai biyo baya yana da muni kan kasar da ma yankin baki daya don haka ana buƙatar ɗaukan matakan gaggawa da suka hada da sanya dokar hana shawagin jiragen saman yaƙi a wasu yankunan kasar da kuma kwance manyan makamai daga bangarorin biyu wani mai sanya ido da ya halarci zaman rufe taron kungiyar ta igat ya bayyana cewa an tafka muhawara a zaman taron dangane da rashin halartar tawagar gwamnatin sudan yayin da mahalarta taron suke ganin cewa shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan general abdul fatah al burhan da tsohon mataimakinsa muhammad hamdan da kalu hamidati sun bijirewa doka a watan oktoban shekara ta 2021 ta hanyar gudanar da juyin mulki ga gwamnatin firaminista abdullah hamdok azantawar da ya yi da tashar talabijin ta aljazira mai lura da al'amuran da suke gudana a sudan ya bayyana cewa ra'ayin zaman ya tafi a kan cewa fararen hula da dakarun tsaro da suka jagoranci juyin juya halin kasar sun rataba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna kan yanayin da za a jagoranci kasar ta sudan kuma sun amince da wata shawara ta yin kira ga wakilan rundunonin fararen hula ƙarƙashin gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of of freedom and change kan gudanar da duk wata shawara da za a zartar a kasar amma kwatsam sai rundunar soji ta sanar da juyin mulki tare da tsare fararen hula da suke cikin gwamnati rikon kwaryar kasar tare da kafa dokar ta ɓaci gami da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin dokar kundin tsarin mulkin kasar mai lura da al'amura da suke gudana a sudan din ya kara da cewa matsayin william roto da abiye ahmad dangane da wanzuwar gibin siyasa a sudan da kuma nuna shakku kan ingancin shugabancin kasar duk ba a bayyana su a cikin bayanin bayan taro ba kuma matsayin biyu lamari ne da kungiyar egad ya dace ta bijiro da su amma aka nuna halin ko in kula kansu dangane da batun neman jibge sojojin afirka a sudan babban hafsan hafsoshin sojojin wanzar da zaman lafiya na yankin gabashin afirka brigadier general usman muhammad abbas ya ce ya samu umarni na tsara yiwuwar tura dakarunsa zuwa sudan kuma ya ɗauki hakan a matsayin wani tsari na yau da kullum da ke faruwa a lokacin da duk wani rikici ya auku a cikin kowanne daga cikin ƙasashen yankin yana mai jaddada cewa wannan lamari ba zai yiwu a iya aiwatar da shi ba sai da amincewar gwamnatin sudan abbas ya kuma bayyana a shafinsa na totar cewa tsarin tura dakarun wanzar da zaman lafiya zuwa wata ƙasa tana da matakai hudu wato gudanar da taron ƙwararru daga ƙasashen mambobin ƙungiyar ƙasashen yankin domin samar da shawarwarin fasahar yadda za a tunkari lamarin sai kuma gudanar da zaman taron shugabannin rundunar sojin ƙasashen yankin domin yin nazari kan shawarwarin ƙwararru da kuma gudanar da zaman taron ministocin tsaron ƙasashen yankin gami da taron shugabannin ƙasashen yankin da nufin tattauna matakin da zai biyo baya domin yanke hukuncin ƙarshe a cikin wannan yanayi jami'in siyasa na jam'iyyar democratic alliance for social justice party mubarak ardol yana ganin tattaunawar william roto da abiy ahmad na kasashen kenya da habasha a matsayin wata hanya ce ta shigar da mahangar siyasar kasa da kasa cikin rikicin sudan da kuma aiwatar da wata ajandar kasashen su biyu ardol ya yi tsamanin cewa sojojin habasha za su shigo cikin sudan ta arewaci tare da ɗaukin sojojin kenya kenya da sunan shiga tsakani don aiwatar da ayyukan jin kai a sudan bisa buƙatar gwamnatin sudan da take gudun hijira wacce za a kafa nan gaba ƙarƙashin jagorancin gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change mubarak ardol yana da ra'ayin cewa kasashen habasha da kenya suna da tarihin tsohon baki a harkokin yankin kamar yadda suka shiga cikin kasar somaliya a shekara ta 2006 da kuma ta 2011 da mame wasu yankunan kasar na ogaden da jubaland da tasiri a harkokin mulkinta da kuma yanke shawara a harkokin siyasarta ya kara da cewa sudan ba somaliya ba ce kuma ba za ta wargaje ba kuma sojojinta da jama'ar mashawarta suna samun haɗin kai da riko da juna a duk lokacin da wata baraka ta kunno kai a nashi bangaren mai bincike kan al'amuran yankin kahon afirka hassan ramadan ya yi watsi da batun ganin rikicin kasar sudan ya koma zuwa matsalar kasa da kasa yana mai cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki abin da ke faruwa a kasar sudan a matsayin wani lamari na cikin gida kuma duk wani bayanin da ya saba wa hakan ba zai taɓa yin tasiri a fagen harkokin ƙasashen duniya ba kuma ba za a yarda da shi ba a wata hira da ya yi da tashar talabijin ta aljazira ramadan ya bayyana cewa yana ganin cewa rashin halartar shugaban jibuti ismail umar golen wanda ƙasarsa ce take jagorantar shugabancin zaman ƙungiyar igat a halin yanzu da kuma rashin halartar shugaban ƙasar sudan ta kudu sulbakir mayardit zaman taron koli na ɓangarori hudun ƙungiyar igat yana nuni da irin rarrabuwan kawuka da rashin jituwa ne da ke tsakanin ƙasashen hudu dangane da rikicin kasar ta sudan mai bincike kan al'amuran yankin kahon afirka hassan ramadan ya yi imanin cewa rarrabuwan kawuna a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya tsakanin rasha da china a bangare guda da kuma amurka da kasashen turai a ɗaya bangaren yana da wahala ya iya cimma matsaya guda kan sudan a bangare guda kuma bangarorin sudan sun ɗauki matsayi daban-daban game da abin da ke faruwa a zaman birnin addis ababa kuma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce gwamnatin sudan ta ki amincewa da batun aikewa da sojojin ƙasashen waje cikin ƙasarta kuma za ta ɗauki duk wani sojan ƙasar waje a matsayin ɗan mamaya tare da yin tir da kalaman shugaban ƙasar kenya da na firaministan habasha ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan ta kara da cewa tana yin allah wadai da kiran da abiye ahmad ya yi na neman sanya takunkumin shawagin jiragen sama da kuma kwance damarar manyan makamai a sudan saɓanin maganganun da ya yi kai tsaye da shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al burhan tare da ɗaukan hakan a matsayin cin zarafi ga hurumin kasar ta sudan a cikin wani sako da gwamnatin sudan ta aike cewa taron na igat ta ce rashin mutunta kasar sudan daga kasashe mambobin kungiyar igat zai sanya gwamnatin sudan ta sake yin nazari kan ci gaba da kasancewarta memba a kungiyar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kuma shirin nan na ra'ayoyin masu sauraro. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaban kasar Iran na ziyara a wasu kasashen Afirka guda uku da suka hada da Kenya, Uganda da kuma Zimbabwe ziyarar da ke da manufar karfafa alaka da nahiyar Afirka. ziyarar kuma ita ce irin da ta farko ta wani shugaban kasar iran a kusa da shekaru goma sha ɗaya wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran sunana ibrahim yazdi kusfa Zariya city jihar kaduna tarayyan tarayyar najeriya muna godiya da irin daman da kuke bamu yau na shigo zauren ne dauke da bayyana ra'ayina game da wannan ziyara da shugaban kasar iran yake yi a wasu yankuna ko in ce a wasu kasashenmu na afirka muna fatan wannan ziyara ya kawo maslaha da zaman lafiya a tsaka da dangantaka mai kyau tsakanin kasashen afirka da wannan kasa na iran muna fatan kuma kwalliya za ta biya kuɗin sabulu muna da Allah wanzar mana da zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki da mai magana Ibrahim SD Kusbalare City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Firezi na kulabra an zuci da take a Agadas a Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana akan wannan maudu'i na ku mai mahimmanci bisa kan shugaba na Iran Ibrahim Ra'isi a wasu kasashen mu na Afirka bisa abin da ya shahi dangantaka hulɗa da abin da ya shahi ci gaban kasashen afirka da ita iran to alhamdulillah wannan ziyara mu sai mu ce muna yaba mishi shi shugaba na iran kuma eh, wannan shi ke nuna mana da cewa lalle eh, afirka eh, manya-manyan kasashe wanda suke na duniya suna kyautata hulɗa game da wannan kasashe namu na afirka don ci gaban mu da kasashen nasu da ci gaban abin da ya shahi arzikinmu da arzikinsu su to irin wannan shi ake so ba irin manyan kasashe kamar su faransa da sauransu wanda suke eh, lalle su da kaga suna ka maka ziyara to akwai wani abu da suke so a cikin ƙasar ka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa ta hiram mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawala wacce da ya mazauni kasar gambia ina kara jejjada jinjina ta ban girma ga shugaban kasar iran da ya samu ziyara a ƙasar mu na África. to allah ubangiji ya kawo shi lafiya ya maida shi lafiya ko ga banza kasashen iran kasashe ne wanda ya kamata mu kasashen mun afirka na musulmi mu kula dangantaka da su ya fi a ce ana kula dangantaka da kasashen turai wanda ba sa samu musulmi da musulunci ko ga banza kasashen su iran da yan uwa ne na dangantaka a garin afirka mu a matsayin mu na musulmi kuma ina kan jinjina da ban girma da kungiyar taliban yadda ta yi ke zanga-zanga a kan kasar sweden a kan kona alkur'ani mai girma da suka yi na gode boh hausa a tashi lafiya mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawala wai ce ɗaya mazauni kasar gambia Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radon jamhuriyar musulunci na irin ina muku fatan alkhairi to sa maudu'in da aka azana yau dangance da ziyarar shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi mana godiya gare shi bisa wannan ziyara da yake cikin ƙasashen mana afirka baki daya haka ake son shugaba mai tunani mai tsinkaye wanda har ya san hitaka da kawai shi zo zumunci a cikin ƙasashe kenan da ana samun ire-iren su ƙasashen larabawa daga ciki waɗanda suka san haka to da lamarin tafiya za ta yi mana kyau sosai amma yanzu muke kira ga ƙasashen afirka su kula da cewa su san da masoyansu kenan masoya wanda zai taku kawa ya gidanka ya kula da kai ba zuwan su o'o ba su zo suna neman kwashe dukiya ta ƙasa da arzikin ƙasa da allah ya mallaka musu daga naku Ibrahim Shushana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Radio Iran kuna tare da lawali madan Fada zikirla la cikin tunan agwa. Za mu tattauna abu saka ra'ayin da kuka sabko na shugaban ƙasar Iran da ya kai ziyara kamar su Kenya, Uganda da dai sauransu Afirka. To Allah dai ya taimaka hakakin yana da kyau saboda sai ana ziyartar 'yan uwa hudda take bunƙasa har a tsaro wasu abubuwan wanda za a samu karuwar ƙasashe a tsakanin juna da juna to Allah da ya taimaka Allah ka sa ziyarar ta yi da mai ido kuma Allah ka sa mu ma a ce wata rana ziyarar ce kawo mana a Nijar saboda hudun mu ta ƙara ɗaukaka ta kara bunƙasa duk da yanzu ma dai tsakaninmu da Iran babu laifi ana yin hudodi ana yin kasuwanci sosai abu yana tafiya Allah kuma ya ya kara sawa mu ma ya kawo mana ziyara nan Nijar ba Allah ka tabbatar mana da alkhairi Allah ka sa a yi ziyara a kare lafiya alkomo gida lafiya eh, kuna ta da lauli da madan fara zikirin cikin garin a tashi lafiya a rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Tehran biyu ta Hausa mai magana muji Muhammadu wanda aka san da suna muji soja mai adai da sabu a nan da magaran Polis likita Dutse ina so in ba da ra'ayi na bisa maudu'in da kuka dora na yau wato bisa ziyarar da shugaban kasar Iran zai kawo kasashen Afirka to wannan abu ne mai kyau gaskiya kuma muna yi fata alheri muna jinjina mishi kuma Allah sa wanga abu da zai ya kara dankon zumunci tsakanin su da kasashen Afirka duk da ma cewa kasashen Afirka wani yanki ne da ba dukkan yankuna bane zai zo kuma banda ina jin banda cikin kasar shugaban kasar Niger to muna miki fatan alheri kuma muna fatan Allah ya kawo shi lafiya kuma ya maida shi lafiya na gode radio biyu sauta radio tayaran mai magana muji Muhammadu wanda aka san da suna muji soja mai adai da ta sahu a nan zandar kowa likita duzi mataimakin majin kuɗi a kungiyar masu kira da saurare ta afirka reshen jihar zandar tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu bari shugaban fada mazajen daga nyamai nijar bugu da tsari trezoriya general na masu kira da shawarin afirka shugaban kasa na iran ya kai zumunci to allah sa shawarar zai kai shawara mai kyau ce kuma shawarar zai kai a ɗauki shawara a aiki da ita a'a ba mutum ya kai muku shawara ba mai kyau kuma ku ce kun amince daga baya ba ɗauka ba a'a mu muna kira allah sa shawarar da ya kai shawara mai kyau ce ƙasa da ƙasa a taimaki juna haka ake so allah ka ɗaukaka addinin musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fara mazajen daga nyamai nijar. Karar rediyo ta Afirka salamu alaikum. assalamu alaikum voh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana lawani na banki mai nasara babul goron gwabashi a jamhuriyar nijar jihar da magaram lalle wannan ziyara da shugaban kasar iran ya kai ibrahim arra'is da ya fara da kasar kenya ganda ta kwanaki uku lalle hakan ya nuna mun wannan shugaba da gaske a kokarin shi na ganin ci gaban kasashen afirka lalle muna maraba da haka kuma muna fatan allah ubangiji ya karawa kasashen afirka daukaka da kuma bunƙasa tattalin arziki allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali na gode voh Salamu alaikum radio BOH hiran kuma muna jin daɗi sosai dangance da damammakin da kuke bamu muna tofa albarkacin bakinmu mu akan abin da ke wakana a dukkanin fadin duniya. Gaskiya ziyarar da shugaban ƙasar jamhuriyar musulunci ta hiran ya kawo a ƙasashen mu na Afirka a wajen ƙasa guda uku muna fatan Allah ya sa wannan ziyara da ya kawo a ƙasashen mu na Afirka ya kasance wani sabon ci gaba ne a ƙasashen mu na Afirka saboda mu 'yan Afirka muna jin daɗi mu ga irin wa'an wannan shugabanni na mayan kasashe suna kawo ziyara kasashenmu na afirka to menene ba kawo ziyarar ba mu shugabanninmu na afirka ya kamata duk lokacin da irin wannan shugabanni suna kawo muku ziyara kasashen ku ku riga yi abu masu muhimmanci ku riga tattaunawa mai muhimmanci da irin su saboda mi saboda su ba sun taso ba su baro kasar su su zo wata kasa saboda su zamana dan su yi taron shan shayi a'a suna zawa ne da wata manufa manufa kuma muna fata Allah sa manufa ce mai kyau kuma Allah ya kara ɗaukaka dukkan waɗannan ƙasashen musulmi. To masu mu da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mai salama a huta lafiya. To ga amsoshin fiƙihu. amsoshin fikihu. Auzubillahi mina shaitanin rajim, bismillahi rahmanin ala sina Muhammadin wa ala ahalibaitihi a taibin da tahiri na ma'asumin. Juma masu haro, Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da bayanai ko kuma amsoshi dangane da tambayoyin da kuke turo mana da suka shafi al'amura na fikihu. To kamar yadda muka saba ne yau ma ga wata tambaya da Allah wannan tambayar ma mun zaƙulo ta ne daga can cikin tambayoyi saboda mun ga ta shafi al'amura da yake da alaka da idin babbar sallah. wani bawan Allah ne yake tambaya yake cewa assalamu alaikum da fatan masu gabatar da wannan shiri suna cikin ƙoshin lafiya tambaya ta ta shafi yadda ake aiwatar da idi na babbar sallah ne a bisa mazhaba ta ahalbaiti da Allah zan yi murna idan an mana bayani ko da ku a takaice ne muna fatan Allah ya taimaka muku Masha Allah da wannan tambaya, za mu iya cewa wannan tambaya eh, ko da yake mamma karanto ga sunansa Haruna Ismaila Fambegwa. Malam Haruna Ismail mun gode da wannan tambaya kuma tambayar ka ta zo kan gaba tunda kuwa gashi shi ah, sallah ɗin ta gabato sallar idi kuma idi wanda yake na babbar sallah shine yanzu muke tsammanin zuwansa insha Allah mafi karanci nan da kwana shida masu zuwa tambayar kamar yadda ka bijiro da ita haka kuma ga amsar daidai gwargwado a dunkule za mu iya cewa idi na babbar sallah a bisa mazhaba ta ahlulbaita alaihi salam akwai ayyuka da ake gabatarwa misali daren idi din wato kenan ranar tara ga watan ainihin shi zulhijja ana yin addu'o'i daga ciki akwai addu'a da ake yi bayan zawali wato wadda ake ci mata du'a wa arafa addu'a ce ta ranar arafa wadda aka hakaito cewa kamar imam hussein salam ya yi wannan addu'a din ta ba'allahu shi sa ake yin ta tana da muhimmanci musahabi ne mutum ya yi ta sai kuma dare ana yin ziyara ga imam hussein a daren wannan idi din sannan abu ne wanda yake mustahabi ya kasance an raya daren gaba ɗayansa sannan a wannan daren mustahabi ne a yi wanka duk suna daga cikin mustahabai a cikin wannan mazaba ta albeti da ainihin ya kasance mustahabai ne masu ƙarfi da aka bayyana su kashe gari kuma wanda ita ce ranar idi din shi ma mustahabbi ne mutum ya tashi cikin walwala da farin ciki sannan ya yi wani abu na yalwata wa iyalansa a yi abinci dama a yi musu abu a wato kamar kaya sababbi idan da iko kenan in kuwa babu iko to kaya sababbi da aka yi na wato idi da ya gabata idin karamar sallah to sai a wanke su sai a sasu a wannan rana a fesa turare in an shigo gidan nan masha Allah a ji ƙanshin turare a yi na zafa a yi wanka a ƙura a daka kamar yadda malam bahaushe yake faɗa to in an yi wannan sai kuma a kama hanya a tafi sallar idi to sallar idi a mazaban ce alaihi salam duk da cewa mustahabi ce amma saboda istihbab ɗinta a wannan lokaci shine cewa ga wanda ba ainihin yin a lokacin zuhur yake ba me lokacin zuhur lokacin zuhur lokacin imamu zaman alayhi salam kaga ai ta zama kamar abubuwa ne wanda suka zama wajibi ce amma yanzu ana magana ne akan sallah ce wacce take mustahabba wacce za a je a yi ta kuma raka'a biyu ake yi wannan raka'a biyu da ake aiwatarwa da farko ana yin karatu na fatiha da sura sannan sai a yi kabbarori kabbarorin nan ana yin guda biyar a raka'a ta farko to sannan kowace kabbara ana mata kunuti to bayan wannan a raka'a ta biyu kuma shi ma ana kabarori guda hudu sannan kowace kabara ana mata kunuti to waɗannan duk suna daga cikin abubuwa ɗin da a wannan mazhaba ta albeti malaman fikihu suka yi bayani dangane da abubuwan da ake aiwatarwa idan ka yi niyyar yin yanka ne allah ya hore maka to shi ma bayan an dawo daga sallar idi mutum zai zo ya yanka abin da ya tanada na yin wannan yanka a mazhaba ta ahlbaita alaihi salam idan kana da iko an fi so ka yanka raƙumi in babu ka yanka saniya in babu ka yanka rago in babu ka yanka tunkiya in babu ka yanka bunsuru ko akuya duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke malaman fiƙo sun yi bayaninsu waɗannan bayanai da kuma ayyukan da ake aiwatarwa an ce in ka dawo daga sallar idi abin da ka tanada da na layya dama kafin ka tafi bai kamata ka ci komai ba kafin ka tafi sallar idi amma idan ka je aka sallar idi ka tashi dawowa to a dawo wannan naka bayan ka dawo za ka iya ɗaukan wani ɓangare na wannan naman ko kuma abin da ka yanka ka yi da shi sai ka ɗauki wani ɓangare na namansa sai ka ɗan gasa maka shi sai ka zama da shi ka fara ci yana daga cikin abubuwa wanda suke mustahabai wanda ake bukatan mutum ya yi su kuma ita layyan nan in ka yi abin da ake so shine a bawa ainihin masakin miskinai ake rabawa ba irin yadda mutanen mu suka saba ba in an yanka su su raba a cikin gida a ɗauki ɗan kaɗan a ɗan bawa makota to kaga wannan su kansu makotan sun yanka wancan ma ya yanka asalin falsafa ko tunani na yin wannan abu na yanka shine domin miskinai su ma su ci nama su ƙoshi da nama tunda watakila sun yi shekara guda ba su ci nama ba miskini ina ya gada da kuɗin da zai sai nama to sai aka ce masu kuɗi su yanka a wannan lokacin in sun yanka to su miƙa naman ga miskinai su ci su ci su ci su ƙoshi saboda haka yana da kyau ga duk wanda zai layya ya san cewa asalin abin ba na gida su ƙoshi ba ne da nama a'a asalin abin shine miskinai su ƙoshi da nama domin neman ladan ubangiji kuma babban al'amari ne akwai hadisi da yake nuna cewa wanda zai yi layya to lallai ya kamata ya san cewa tun daga farko farkon watan zulhijja da ya shigo ya ɗauki aniyar yin cewa zai layya to kada ya yanke wani gashi daga jikin gashin da ke jikinsa ko gemunsa ne ko gashin kansa ne ko gashin hammatarsa ne ko gashin mararsa ne kada ya yanke wani gashi daga gashin da ke jikinsa haka ma kada ya cire farce daga cikin faratan da ke jikinsa har sai wannan kwanaki goma sun cika ya ji ya yi layyan nan ya yanka abin da zai yanka to a sannan zai iya yin wa'annan abubuwa mustahabbi ne mustahabbi ne lallai aka ce kada a yi haka wasu ma sun ce a'a ba ma habi bane wajibi ne amma dai abin da yake tabbatacce shine ga wanda yake aikin haji wanda suka tafi aikin haji to su kam dama wannan bai can wato haramun ne su yi waɗannan abubuwa ɗin har sai bayan sun yi wannan ainihin yanka ɗin sai ranar goma ga wata na zulhijja sun zo sun yi abin da ake ce masa zabi nan sun yi ƙurbani din nan da ake cewa na neman kusanci sun yi yanka sun yi layya to a wannan lokaci ne za su kasance sun je sun yi aski sun cire eh, haraminsu da ke jikinsu sun yi wanka da sauransu to amma wanda yake bai je ba mu muna nan to wannan ruwaya shi ma ta ce wanda ya niyan yin layya daga ranar ɗaya ga wata na zulhijja shi ma bai kamata ya yi aski ba bai kamata ya cire ah, abin nan ɗinsa ba ah, farcensa ba har sai bayan ya yi layya nan to kaga wannan za a iya cewa shi wanda bai je hajji ba shi mustahabi ne mai karfi a kansa ya yi haka din to duk wayannan suna daga cikin wasu hukunce-hukunce na abin da ya shafi al'amura na idi kamar yadda shi ma allah nan ya yi tambaya dangane da yadda ake aiwatar da idi a mazhaba ta albert to waɗannan abubuwa ne sai kabarorin nan ana yin su kamar yadda muka faɗa za a ci gaba da yin kabarorin nan bayan ma an dawo daga idin a tafiya ana yi a dawowa ma ana kabarori domin a nuna ɗaukaka da azama ta Allah subhanahu ta'ala yan uwa da abokan arziki a ziyarce su wato abin da ake cewa silatul rahim ah, sada zumunci wani abu ne wanda yake malamai na fikihu shi ma sun akkada bisa ruwayoyi a can akan cewa wannan rana rana ce ta ziyartar yan uwa rana ce ta sada zumunci saboda haka duk waɗannan suna daga cikin ayyuka da ake aiwatarwa a wannan rana ta idi akwai kuma karanta du'a'un nuduba a ranar idi din ana karanta du'a'un nuduba sannan ga karanta ziyara ta imam hussein alaihi salam kamar yadda ake karantawa a daren idi to a ranar idi ma ana karanta ziyara ta imam hussein alaihi salam waɗannan duk suna daga cikin mustahabbai waɗanda suke masu ƙarfi ka kuma yalwatawa iyali kamar inda muka ce yalwatawa iyali yana da yawa za ka iya siyo wasu abubuwan da watakila an daɗe ba su ci ba kamar kayan marmari wasu za ga cewa saboda dalilai na tattalin arziki watakila an yi watanni bai suwa iyalinsa su ayaban nan su tufaha din nan ko lemo da sauransu ko da kwa lemon kwalaba ne abubuwan da za su ji daɗi a yalwata musu a yi abinci a ci a kawo abubuwan sha a sha a yalwata musu kowa ya ji daɗi to wannan daga cikin abubuwan da ake so a yi a wannan rana insha Allah to tare da fatan Allah ya karbi ibadunmu baki ɗaya shirin zai tsaya a nan sai Allah ya kai mu wani shiri wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma sauraro sai ku ga zama domin ku ji shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 gwamnatin kasar na neman gudanar da kwaskwalima a tsarin harkokin shari'ar kasar da kuma zargin da gwamnatin Netanyahu ke yi wa gwamnatin Amurka na karfafa masu zanga-zangar da ni su wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. dubun dubatan masu zanga-zanga a haramtacciyar kasar isra'ila sun rufe manyan tituna a birnin tel aviv tare da mame birnin kudus domin nuna adawa da daftarin kudurin neman gudanar da gyarar fuska a dokokin shari'ar kasar sannan 'yan adawar sun jaddada aniyar su ta ci gaba da gudanar da gangami da zanga-zangar adawa da daftarin kudurin dokar da majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila kenneth ta amince da shi a karatu na farko farko a yammacin ranar litinin inda 'yan adawa suka buƙaci magoya bayan su da su rufe manyan tituna da kuma babban hanyar shiga filin jirgin saman ƙasar da ke kusa da birnin tel aviv rahotanni sun bayyana cewa an yi arangama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila inda jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka tura dakarun tsaro a kan dawakai da jami'an tsaron kan iyaka domin dakile zanga-zangar bayan da masu gudanar da zanga-zangar suka isa hedkwatar kotun kolin haramtacciyar kasar isra'ila tare da kokarin hana su zuwa manyan dandalolin da suke birnin tel aviv masu gudanar da zanga-zangar sun shirya zanga-zangar ne da nufin mame birnin tel aviv ta hanyar bazuwa a ko'ina a cikin birnin kuma suna rera taken cewa ranar da babu aiki a kasar kamar yadda masu zanga-zangar suka kona tayoyin motoci tare da kafa kananan tantuna da nufin toshe hanyoyi kuma wasu dubun dubata suna ɗauke da tutocin haramtaccen ƙasar isra'ila suna tattaki akan hanyoyin birnin suna jaddada adawar su da shirin gwamnatin benjamin netanyahu rundunar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da kama wasu masu zanga-zanga 66 inda ta jaddada cewa ba za ta amince da keta ta haddin jama'a ba da dakile ka'idojin zirga-zirga da kuma rufe hanyoyi da zai kai ga hana motoci ɗaukan majinyata da gudanar da ayyukansu na ceton rayuka ba rahotannin sun kuma ruwaito cewa babban jami'i mai kula da hudda da jama'a a rundunar 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila jacob shabtai ya tafi zuwa filin jirgin tashi da saukan jiragen sama na bengorion domin sa ido kan yadda ake gudanar da matakan tsaro bayan da dubban masu zanga-zanga suka isa filin jirgin kafafun yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun ruwaito cewa jami'an 'yan sanda sun hallara a filin tashi da saukan jiragen sama inda suka yi kokarin hana masu gudanar da zanga-zangar kutsawa cikin babban zauren da masu tafiye-tafiye suke taruwa kafin zuwa bangarorin da jiragen su da za su tashi amma kokarin jami'an tsaron bai kai ga nasara ba saboda cincirin don masu zanga-zangar tun a ranar litinin shugaban 'yan sandan haramtacciyar kasar isra'ila yakob shabtai ya yi gargadin cewa rundunar 'yan sanda ba za ta yarda a sanya batun siyasa a harkokin da suka shafi haƙƙin jama'a ba don haka za ta gudanar da ayyukanta domin samar da daidaito tsakanin 'yancin masu gudanar da zanga-zanga da jama'ar ƙasa kuma ba za ta ba da damar keta tsarin gudanar da rayuwar al'umma ba ta hanyar rashin bin doka da ta da hargitsi da kuma janyo rashin zaman lafiya da cin zarafin 'yan sanda ba wannan rugun tsimi da ke faruwa a haramtacciyar ƙasar isra'ila yana zuwa ne tare da kira kirayen jama'a da tsoffin shugaban shugabannin haramtacciyar kasar isra'ila da shugabannin hukumomin tsaro suka yi kan ta yadda zaune tsaye domin jaddada rashin amincewarsu da shirin gwamnatin firayim minista benjamin netanyahu na yunkurin gudanar da juyin mulki a bangaren shari'a a cewarsu a wani yanayi mai alaka da wannan rikici da yake gudana a haramtacciyar kasar isra'ila minista mai kula da harkokin raba mutane da asalin wurarensu a gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila amichen shikili ya zargi gwamnatin shugaban amurka joe biden da taka muhimmiyar rawa wajen rura wutar zanga-zangar adawa da shirin gudanar da gyarar fuska a harkar shari'ar kasar a tsakiyar wannan mako shikili ya ce gwamnatin biden tana da dangantaka ta kud da kud da shugaban 'yan adawar haramtacciyar kasar isra'ila yair lafit kuma akwai dangantaka mai zurfi a tsakaninsu kamar yadda jaridan haares ta haramtacciyar kasar isra'ila ta roito daga gidan radiyo mai yada ra'ayin addini a kasar minista amicin shikili ya kara da cewa abu mai mahimmanci shine cewa kalaman joe biden game da haramtacciyar kasar isra'ila sun zo ne a daidai lokacin da ake bukatar murkushe zanga-zangar 'yan adawar haramtacciyar kasar isra'ila tun a ranar lahadin da ta gabata ce yayin wata hira da kafar yada labaran cnn ta amurka shugaba joe biden ya soki lamirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila karkashin jagorancin prime minister benjamin netanyahu yana mai bayyana ta a matsayin gwamnati mafi girman kai har ila yau biden ya yi kira fiye da sau ɗaya don samun daidaito tsakanin gwamnati da 'yan adawa a haramtacciyar kasar isra'ila kan daftarin dokar neman gudanar da gyarar fuska a harkar shari'ar kasar Shikili ya ce da alama an riga an shirya kalaman biden kuma an tsara su yana mai karawa da cewa don haka amurka tana taka muhimmiyar rawa wajen rura wutar zanga-zangar haramtacciyar kasar isra'ila Amichen Shikili ɗan jam'iyyar Likud ne ƙarƙashin jagorancin Firaminista Benjamin Netanyahu har ya zuwa yanzu babu wani karin haske da gwamnatin biden ta fitar kan kalaman shikili amma a baya ta musanta irin wannan zargi da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi a makonnin da suka gabata kuma majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ta kenneth ta kada kuri'a a yammacin ranar litinin a karatun farko inda ta amince da batun gudanar da gyarar dokar da ta rage karfin alkalan kotun kolin kasar da kuri'u 64 yayin da 56 suka kada kuri'ar adawa da batun yin kwaskwalima ga dokar sannan dole ne har yanzu a sake kada kuri'a kan daftarin kudurin a karatu na biyu da na uku kafin ya zame doka amma ba a sanya ranar da za a kada kuri'a ta nan gaba ba. wasu 'yan jam'iyyar likud ta firaminista benjamin netanyahu sun ce za a dan sassauta kaifin daftarin kudurin dokar kafin a kada kuri'ar kashe kansa wanda suke fatan kammalawa kafin hutun bazara na kenisets a ranar 30 ga watan yuli gyarar da gwamnatin benjamin netanyahu ta gabatar da nufin rage karfin alkalan kotun koli na soke hukunci da naɗi da gwamnati za ta yi idan kotu ta gano cewa an yanke waɗannan hukunce-hukunce ne ta hanyar da ba su dace ba ko an saba wa dokokin ƙasa ko kuma sun saba da hukuncin shari'ar haramtacciyar ƙasar isra'ila batun neman gudanar da gyara a harkar shari'ar haramtacciyar kasar isra'ila ya haifar da baraka da rarrabuwan kai a tsakanin yahudawan Hayuniya. a halin da ake ciki dai shi kansa firayim minista netanyahu yana fuskantar shari'a kan zargin cin hanci da rashawa da yake musantawa sannan ya amince da batun dakatar da shirin amincewa da gudanar da gyare-gyaren har sai an tattauna da 'yan adawa domin cimma matsaya a kansu amma gudanar da zaman tattaunawan ta cutura a watan da ya gabata masu adawa da batun gudanar da kwaskwarima a harkar shari'ar suna cewa hakika sa idan shari'a yana taimakawa wajen hana cin hanci da rashawa da yin amfani da mukami ta hanyar da bai dace ba yayin da masu goyon bayan gudanar da gyarar suke cewa wannan sauyi zai sauƙaƙa wajen gudanar da mulki mai inganci ta hanyar takaita tsoma bakin kotuna a harkokin mulki kuma alkalai suna da wasu hanyoyin da shari'a za ta ba su damar sanya ido rahotanni sun bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila ba ta taɓa fuskantar bore mai tsanani kan nuna rashin amincewa da wata manufa ta gwamnati ba amma mahukuntan suka ƙi janyewa daga ra'ayinsu inda aka ruwaito cewa tsawon fiye da makonni 26 a jere kenan dubban al'ummar yahudawan sahayuniya suka shafe suna gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na haramtacciyar kasar isra'ila ciki har da gaban gidajen wakilan 'yan majalisun dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ta kenneth da na ministoci domin nuna adawa da shirin gudanar da gyare-gyare a kundin tsarin shari'a da firayim minista benjamin netanyahu ya dage kan aiwatarwa kuma kafofin yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa tabbas dubban mutane ne suke ci gaba da halartar zanga-zangar domin nuna adawa da shirin neman gudanar da gyare-gyare a harkar shari'ar kamar yadda rahotanni suka tabbatar da cewa masu zanga zanga-zangar sun yi zanga-zanga a gaban gidan ministan tsaro UAP galant da ke yankin moshab amikam na arewa da kuma ministan shari'a yarib labin a garin modi'in wanda ke tsakanin kudus da aka mamaye da tel aviv kamar yadda dubban mutane kuma suka yi zanga-zanga a gaban gidan kakakin majalisar dokokin kenneth amir yohana da ke tel aviv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 kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh